Hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa a Najeriya za ta kammala aikin tashoshin sauke kaya na kan tudu a jihohi shida da ba sa kan iyakar teku don sauƙaƙa kasuwanci. Waɗannan tashoshin dai da ake sa ran fara aikin su zuwa shekara ɗaya nan gaba za su zama cibiyoyin sauke kayayyakin 'yan kasuwa maimakon tafiya a Lagos don ɗauko kayan. za a rika jigilar kayan ta manyan motoci da jiragen ƙasa kamar yadda dacen zamanin mulkin turawa ke hada-hadar auduga gyada da fatu daga lardin arewa hassan bello shine babban sakataren hukumar ta hada-hadar jiragen ruwa yanzu ma haka ana kawo kayan a aje a kaduna Ta rago kullum zai taso daga lagos ta nan za ka zo ka biya custom duty da sauransu haka in kana son ka aika kayan kasashen waje sai ka zo tashar kaduna isa longa abiya an same su a oyo a ibadan kenan an same su a funtuwa jos kano da kuma maiduguri to ka gani alheri ya zo kenan za a bunƙasa tattalin arzikin wuraren wannan zai sa kasar najeriya ta zama ko ina harkar hada-hadar kasuwanci zai isa cikin sauki ba tare da tashin hankali hakika abin ya fara ma in ka gane mutane sun san cewa akwai wannan mun yi taro da gwamnan enugu Sa'annan akwai mutane da yawa sun zo wajen mu suna son su ma ba su wannan tasoshi kamar lolo a jihar kebbi a jihar gombe bauchi ogun da oshun so sun zo Najeriya shi fuskansu suna son a taimake su a kama musu wannan. Daidai lokacin da na isa ofishin hukumar na tarar da gwamna Simon Lalo na Filato da ke karfafa fara aikin wannan tasha a Jos. Ina son gaya wa jama'a duk tashin hankalin da ake yi da ba inda ake jinta a jarida ko kuma inda ake jinta waje ba. Na fi son mutane su je Jos yanzu ana zaman lafiya. muna roƙon mutane su zo a fara kasuwanci a yanzu ana neman kuɗi kowane jiha to mu kuma a plateau aikin noma da kuma ita airport din mu ai an daga daga ta da an daga kuma rashin wannan port din yana sa bata ta cin gaba sosai ita ma jami'ar sadarwar hukumar rabi sulu gambari na ganin jihohin kan iyakokin najeriya da chadi nijar da kamaru za su yi matukar cin gajiyar shirin da nuna 'yan kasuwar yankin na halin kaza da ta kan dami na taba zama a maiduguri kuma na ga yadda ake hada-hadan kasuwanci daga najeriya zuwa kasashe makota kamar su nijar da kamaru kaga mutane na ɗiban kaya babu ma'ana ba mai lura da yadda ake ɗibansa ba mai lura da yadda ake fitarwa wasu ma ba kayayyakin da aka hana fitarwa bane kamar sai in ga an yi lodin tabarmin da aka yi saƙa a maiduguri ko a kano amma suna bin dare suna wucewa suna ɓata hanya suna yanke eh, wayoyin lantarkai a kan hanya so idan aka samu wannan tsari insha Allah ina ji za a samu gacin yadda ya kamata aikin yashe kogin kwara ma da aka faro zamanin mariga shugaban mara yar aduwa matukar aka kammala shi inji sakatare Hassan Bello zai matso da tashar teku zuwa arewa amma hakan ba zai rage tasirin tashoshin kan tudu ba nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya